Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da saura abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiyawar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wani hari ta sama a wani birnin Sudan a jiya Asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza faɗa tsakanin hafsoshin sojin ƙasar. An kai harin ne a unguwar Darul Islam da ke Umdurman, makwabciyar birnin Khartoum, a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar. harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba in ji ta ma'aikatar ta wallafa wani faifan bidiyo da ya nuna gawar wakin mutane a ƙasa rufin gini ya rufe su kana mutane na kokarin fitar da mamata daga buraguzan ginin wasu kuma sun yi yunkurin taimakawa waɗanda suka jikata ana iya jin mutane dai suna kuka harin dai na ɗaya daga cikin mafi muni a fadan da ake gwabzawa a unguwannin babban birnin ƙasar da ma wasu wurare a sudan rikicin ya hada ne da sojojin kasar da kuma rundunar rsf a watan da ya gabata wani hari ta sama ya kashe akalla mutane goma sha bakwai ciki har da yara biyar a khartoum a jiya asabar kawayen amurka da rasha sun mayar da martani akan matakin da amurka ta dauka da ya haifar da takaddama na baiwa ukraine manyan makamai da kasashe fiye da ɗari suka haramta duk da cewa ba amurka da rasha ko ukraine ne suka haramta ba kanada ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai. Muna ɗauke da nauyi da ya rataya a wuyanmu a ƙarƙashin yarjejeniyar don ƙarfafa amincewa da ita a duniya, in ji gwamnatin tarayyar kanada a cikin wata sanarwa. Birtaniya da ita ma ta rattaba hannu akan yarjejeniyar ta haramta samarwa ko amfani da manyan makaman kuma tana hana amfani da su in ji firaminista rishi sunak a jiya asabar kasar jamus mai kawance da amurka da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres su ma sun nuna adawa da matakin na amurka sai dai ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov ya yi marhabi da sanarwar ta amurka na basu manyan makaman kana ya yi alkawarin za su yi amfani da makaman ne kawai a yankunan ukraine da rasha ta mamaye amma ba a cikin ƙasar ta rasha ba manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya amurka da china na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su kara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi in ji sakatariyar bitar malin amurka janet yellen a jiya asabar a birnin beijing yellen da mataimakin firimiyar kasar china he feng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya asabar malin amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai ingantattu kuma cikakku yayin da kafofin yada labaran kasar china suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki iyalin ta kare takunkumin gwamnatin Biden kan fitar da fasahohi da Beijing ta yarda da shi. Ta kuma ce bai kamata irin wannan sabani ya hana kasashen biyu neman hanyoyin da za a magance muhimman kalubalen duniya ba, kamar matsalar bashin kasuwanni masu tasowa, kasashe masu tasowa da kuma sauyin yanayi. kamfanin dillancin labaran china na shinwa ya bayyana cewa bangaren kasar china ya nuna damuwa a kan takunkuman da amurka ta kakaba wa china da kuma matakan takaitawa mataimakin firimiyar ya ce kamata ya yi gwamnatocin kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar da biden da shin suka cimma a watan nuwamban bara domin kyautata alaƙar su labaran na zuwa muku ne daga nan washington dc Cibiyar kasuwancin Isra'ila Tel Aviv ta gamu da zanga-zangar adawa da gwamnati mafi girma a cikin makonni a jiya Asabar don nuna rashin amincewa da sabon yunkurin kawance masu ra'ayin riƙau na Firaminista Benjamin Netanyahu ke yi domin gudanar da garan bawul ga tsarin shari'a. Domin dubatar mutane ne suka gudanar da zanga-zangar a faɗin ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin A Hausa, miki kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai miki ta amerika ga mu shirin Jama'a masu sauraron mu na muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole wanda ne Idris abdullahi Bako zan gabatar. A yau muna kasuwar Malata da ke unguwar New Town, ɗaya daga cikin kasuwannin da ke Accra babban birnin Ghana. Wannan kasuwa dai kamar yadda tarihi ya nuna an kafa ta ne a shekarar 1950 mata ta kasance kasuwar da unguwannin da ke kewaye da ita suke saye da sayarwa a ciki. Yanzu za mu shiga cikin kasuwar don mu ga yadda kasuwanci ke tafiya yanzu nan muna bangaren inda ake awon tsaba kamar wato shinkafa wake da sauransu sunan kin ma na mama abubakar na na yumna ya ciniki ke tafiya yanzu oh yanzu ne ciniki ne ba kyau amma an ka zo dai ba ka zo da hannu goma amma dai yanzu kasuwan ya zo kasa da tun da safe da muka zo muka sa kasuwa ga shi kadan kadan dai muka diba cikin shi yasa kasuwan dai ya zo kasa sa wuri ya yi karfi ba kudi je ba kudi garin garin ya yi karfi ba ki gani ko saboda farashin abincin da ya sa saboda sadan kudi ba kudin garin ne amma me suna so kinga suna so amma ba kudin su yanzu nan na ga kin kasa shinkafa kala kala eh, ko guda eh, kudu eh. ko yan kuri ko zan ji kudin kowanne guda oloka wanga kanga ga oloka 40 na sunan shi kan yana da suna eh sunan sunan shi 306 306 eh sanan wanga kuma perfin perfin ne wannan kuma 45 sannan wanga kuma 35 sannan na can na kuma 35 sannan wanga 48 kamar na tuwo ne eh broken kenan eh, wannan kuma oloka 40 muna kan ba 38 na ga gishiri ko sikiri ne eh sikiri ne eh. sikiri olokan 45 muke sayarwa eh. kafin sallah da zuwa yanzu farashin nan ya kika gani ya sake ko ya karu ko ya je kasa a ah, yanda yake sayan nan nan haka nan eh kuma ba kudi ne a siya abu kayan kuma ya yi sada kana son amma ba kudin su ya su nan ki hana hana bote da kike sayarwa na sai ke da me kuma eh, niger agujiya eh, wheat soya beans soya chunks popcorn na ga gari kuma ga gari obrayo oh, ekwe gbemi hausa koko waken nan nawa kike sayar da shi me wake lonka lonka niger 27 walwale 35 wake na niger shine 25 lonka guda 25 sai na walwale nawa walwale 35 shi wake na walwale shine 35 sai gari fa gari 23 gari 23 na ga gujiya gyada kenan nawa kike sayarwa lonka lonka 60 gana. sai sa ya sadan kayan yake da da yanzu ya kika ga sadai me price nan ah. kafin a yi sallah da yanzu ya price ya sake mm, eh, ba ya yi ya yi daidai mm. bai sake ba eh, ya yi bai sake ba ah. kina sai da kwataku eh da yawa wake eh, kwataku guda ah, kwataku guda wale wale 1004 niger niger 85 8500 mm. takwas da dari biyar kenan Ah, sai gujiya fa gujiya 25 kutuku kutuku 25 250 halin yanzu muna bangaren masu sayar da kayan salad ne albasa nan na daure shi 10 cedi da 20 ne da 5 cedi wani na nan ma shi ma kudin shi bai da yawa ya ce yana son 2 cedi na ba shi wannan dankalin turawa nan fa potato nan 20 eh, nake daure shi 20 gana mm, carrot kuma nan na yin shi 20 gana mm. salad ba o oh, saladin nan oh. yana da aka sai dukan five cd ne na wane don kowa ya sai amma ni na na ba da sari eh. na ba da sari nake cirewa isa yawa waransu ko carrot ma waransu suna sayar shi 30 gana da 25 ma saboda ina so je da sauri shin ba da 2020 in rage kadan kadan shin ba da 2020 kila sayar da kwataku kwataku eh kwatakun nan da muna sai shi wanga 2 eh, muna sai shi 1.5 1.6 saboda pot na aka kawo muna this time wey 2.2 mm, 10 kilo ne mm, 10 kilo 1 kilo na 1.1 mm. ya kika ga tsadan kayan yanzu da da yanzu dai kafin sallah da kuma zuwa yanzu too much ba magana ba magana tashi kwarai too much zai bani yanzu kamar albasan gada yake sawa kafin sallah kudin shi yana kai nawa yake sawa ke dunkulewa oh sallah na daure shi 20 da 10 amma yana da yawa amma yanzu fa na rage hannu because an kara ni ya aka ci sallah aka kare aka kare albasan ya fito agadas sto wanga ina zuwa yana da sauki amma na aka ci sallah aka ka muna sai shi 8.5 amma yanzu 10 million da kudin lori duka getting to 11 million kuma cikin bai da kyau ai ka gani da yawa ya rurube abincin da ke zuwa garin ganin duty nan is too much shi ne problem mu albasan eh. ga ana shigowa da shi ne ba nan ake noma ah wanga yana fito daga agada sun suna eh. zuwa sun suna zuwa suka bi ta hanyar wanga mali suna zuwa yan buka mm. haram suna kashin su su eh, kone lori kansu duka mm. isa yanzu suna bin shi daga togo from togo to here ba ize bane suna zagaye mhm, isa she mm. abin ya je bisa saboda fuel ne ya je tuma shi ma dankalin daga ta ake kawowa daga turai ne daga turai eh dankali yana fito holland yana fito wanga kuma ya sunan shi eh, egypt amma kokumba da shi carrot da shi a nan arke carrot nan carrot garin mu ba mu ya musi na turai ma sauki kadan abu sauki me yasa eh saboda abin da suke shuka da shi nan magungunan yayi tuma ce kamata mm. government ya duba farmer mm. farmers Mm. da ya sunan shi da port ya kamata government ya za yi sallah an kare ya ci gaga kasuwanci ana zuwa sayan kaya ko dai ba daji sam ba mm. sayan komi ga munan dai a yan kaji sunan ka baba eh baba isi eh jun kaji ya shara ma kuma ba kuri ba kuri tun yaushe ya tsada a ah, don masara ya kuri masara bai yayi sai eh ko ba ko batun kaji kare masa ko na bi zagi gidi sai ana shara shi sa kafin sallah nawa kuke sayar da kaza guda madaidaici oh eh, sallah muna ga shirin wani one 1.5. I call number one eighty six. 83. Then I can cut to the 1.5, 200. 200. so you're so far. Obe jure sara ya kare da kaso ya jo kasa. Kaji kana ganin ya sauko ko dai nan gaba ba zai sauko ba. Oh ya yi sauki. Ya yi sauki. Ya yi sauki. To me yasa kake ganin zai sauki? Domin shara ko wani ne kure ko ba gane ba. Shara dai wani ne shara ya kere ko abin ya zama tun shi da zai je kara ko ya ma dole mai kana shi bine da kashi ko haka ne ba shi sa yanzu kaya ka bani farashin kaji kamar guda uku eh, muna da kaji muna da brothers muna da liyas muna da lagos muna da lukawan kowane price kowanne wanne wanne ya fi tsada tsara akwai kaji wani 2.5 si fumali ne eh. si 2.5 saka wa umbrella eh, kamar 1.5 sai 83 Muna cikin mahautan kasuwar mala ala ya sunanka menene matsayinka wannan mahauta? Sunana Sha'ibu ni sarki ne a cikin wannan kasuwa sarki. Yawwa. Ya cinikin nama yake tafiya bayan sallan nan? A gaskiya muna gaskiya cinikin ya dan kwanta kaɗan saboda sadaka da aka yi da yanka aka yi kasar duk shekara dukan aka yi layya to ana rarraba ma mutane kowane ne dai ana ana iya ba shi nama gaskiya wannan ya kwantar muna da ciniki nan musulmai mu waɗansu har yanzu ma waɗansu ma ba su fito sun fara sun kama sana'a ba su duk da haka dai mure mun fito mun sa kasuwa muna duba abin da Allah amma kasuwan dai gaskiya sai dai nan zuwa wata guda in Allah ya kai mu to ku ne kuke sayan dabbobi kuna yankawa ya sadar dabba yanzu haka bayan sallan nan da yake watakila zai shafi naman ita dabba da muke sai dai gaskiya tana da tsada dabba yanzu ma tsadanta ma sai in ce ma ta fi lokacin layyama saboda eh saboda kowane shekara in aka yi sallah da sati daya muna samun karancin shanaye da yake kasan aikin dabba yanzu musulmai suke yi masu kawo mana shanu yanzu duka musulmai ne da awaki da bisashe duka musulmai ne waɗansu yanzu haka in suka zo da kayan su sayarwa yanzu da aka yi sallah sun koma gida to sun koma gida ba su towa kuma sai nan zuwa sati sannan to su in ba su zo yanzu wa zai kawo kaga ba mai kawowa saboda haka su waɗanda dabbobin da aka bari da yake wannan su ba a samu an saye su ba to sai ka ga yanzu an sassa musu kuɗi saboda na ƙauyen bai zo ba sannan masu zuwa da shi kuma ba su zo ba su ma sun je hutu kaɗan. yasa yanzu kafin sallah nama awo ɗaya nawa ne yanzu kuma da yake bayan sallah nawa ne. to pricing dai sai mu ce duka eh, ɗaya ne. ɗaya ne bai canza ba. Eh, bai canza ba eh. tun da mun kai tun da ba yi sallah ba yadda muke sai da nama haka nawa muke sai ba kuma da aka yi sallah kuma price azumi ne to amma in ne mai shi ya zo ya sai da yake yanzu kasuwan ta kwanta kaɗan ba kaman mm. da ba a yi sallah ba in mai shi ya zo za mu yan mai ragowan price kaɗan a rage mai kaɗan mm. yasa awo da kaman kilo guje sayarwa ko fa muna sayar da awo ne yanzu kowace awo muna auna shi biyar ka gane yawa ka zo ka yi magana muna yin baka kan ishirin 20 saboda kasuwan ta kwanta na ga akwai kafa da kayan ciki duka kuɗin su da eh kafa da kafa da kayan ciki su kayan ciki su ma awo ai amma kafa kafa ne da ka gani mm. kowanne akwai babba akwai karami wannan duk mm. kake so akwai price eh, kaman babban nawa ne kaman babban akwai wanda muke sayarwa 40 gana akwai wanda muke sayarwa 45 sannan akwai akwai na 30 gana karami ba karami karamin 25 eh to kayan ciki to kayan ciki shi kuma shi kuma kayan ciki sa muna sa 200 20 gana kenan eh, wani kuma in ka nemi ragowa kuma muna iya ragewa su shi kayan ciki jama'a masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a shirin mu na kasuwa kai miki dole na wannan mako sai ku kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Michael Litola, shugaba ne na wani sashe na Baptist Church. a nan bauchi ne dukkan ne a church to a ita dai zamantakewa yana bukatan eh, lumana yana bukatan zaman wantaka yana bukatan mu'amala da juna babu tsangwama babu tsoro babu fargaba saboda dukanmu allah ubangiji ɗaya ne shi ne halicce mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji duk haka Allah ya halice mu idan da yana so tun da shi ne Allah mai halittan komai sai yi mu gaba daya mu zama abu daya ko mu zama duk mazaje ne a duniya ko kuma a mataye ne gaba daya ko kuma a bagagen fata ne gaba daya amma a cikin da ikonsa ya rarraba mu amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya a yi zama 'yan uwa in cuɗe ka ka cuɗe ni saboda zaman makwabtaka hakki ne idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba idan wani bala'i ya taso mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga ka sai nashi shine kamata ya fara zuwa amma idan babu zaman lumana idan babu zaman lafiya idan babu zaman yadda tsakani ba zai je ba haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba to kaga wannan duk muna tattar da kanmu ne Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba duk wani addini dai da na sani dai a faɗin duniyan nan babu addini da ke cewa tashi ka je ka dan wanka kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke faɗa shine a zauna lafiya don da zaman lafiya da shi ake samun ci gaba da zaman lafiya a nan za ka samu abin da za ka ci da zaman lafiya na zaka samu tiran da zaka sa a cikin zaman lafiya nan mutum zai yin addininsa nan za ka bi da hakkin ibada amma idan babu zaman lafiya ka duba yanzu uh, a wancan lokacin ai ma ba faɗa aka yi ba maganan corona babu zuwa masallaci babu zuwa coci to ka gani to allah yana son a zauna tare shi yasa ya yi mu taron sai ga cikin yan mm, uwa wannan yana wannan addini wannan yana wannan addini to zaka ki dan wanka ne to ai dole a zauna lafiya nasihan da nake yanzu shine a zauna lafiya don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma duk wani abin da za a yi na rayuwa dalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata mun yi cikakken bayani akan awon ciki daga bakin Madam Umar Hajiya Adama da ke asibitin tashar sarki a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar. A wannan satin kuma za mu yi magana ne akan irin illolin da ke tattare da rashin zuwa awon ciki a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani inda ta fara da bayani kamar haka. Rashin yin shi illar da yake kawowa mahi yawa ana ganin mata suna borin gishiri. Wallahi in ka gama ce an kata matan da tana borin gishiri abun tausayi saboda ka san dai rayuwa ce ga tana dai ana cikin matsayi matsalan eh, matsayi za a cewa likitoci suna gudu suna waɗu tashi fuskanta a samu ma wai a rage tansiyon kin har a samu a yi referanta shi ake ce ma eclampsy sai ga mace wasu sai ba su ayo maki da kalashi duka mahi yawa waɗanda ba zuwa wajen eh, awon cikin nan bisa ka'ida suke samu wannan matsala tun da ke ɗauki ciki mutum biyu ne wa shi yaro da tancan ta ma'aiwa yana tsotsayin naki shi ne kuma shi ne guda ne wa ya sha jini ke ma kina so haka ne ake tai yi kin gani yanzu kin kai lokacin zaki aiwa sai a bincike ki ba ki da jini ko kin zo wajen na kuda mace ta zo na nakuda babu jini bata zo wani awon ciki ba balle a gano ba ta da jini tun da wuri a kare ta a bata magani ko a tura ta san ta kin za a kara mata jini kan ta zo wani aiwa ke ki zo wani aiwa babu jini kuma ga kikin san ki aiwa jini take batawa kenan dole kuma ka gani sai an tura ki uwa danta miji na karkare ya zo ya bi ajika ta aiwa sai a ce a'a ai yanzu zuciya za a yi matsala ta amku sai an je uwa ɗanta aka je uwa ɗanta wani bi da kal za a sami uwa ko a rasa duka biyu ko a samu uwa a bar a samu ɗa ko a samu uwa babu ɗa lahiya ta yi komi shi yake ce lahiya jari yo in baka lahiya komi na ka yare ki baka da yau maki duniya banda ciwo kenan mace in kika zo kika awan ki lami lahiya wallahi aiwa baki shakunta na san cikin komi nake tun warawa na karshe lami lahiya nake komi ga Allah ke zo amma na san lalle ina da garanti kin zana aiwa cikin nahiya amma mace ba ta zo ta yi awo ba da ta fara nakuda nan ne taka ware wasu wasu yaya ne nake cikin shi dole hawan shi ne kama ka daga nan mana baki da ko ne na awon da za a ciyo ko kin aiwo gashi nan muna ganin sa mata dama wannan su sai su aiwo gida a zo a ce a na awon ciki karne ya bace ai ba dana karne har ya kai zuwa shausha wallahi sai ka iske wata mace daga ta aiwo da ita da shaushawa wa danta kuma a'a shikenan yaro wani bi sai ya kai shekara guda ya fara yawo cikin anguwa ne likitoci sun tahi sai sun da rele sun sabto cikin ce sa kashe ruwa ce ina karne kai shi kaga uwa na dariya a'a karne uban shi ya rike karne karne na wurin uban shi tun da aka yawa da koyi karne kuma a'a da muka ta wajen eh, declaration wurin sa suna muka karne bace ba haka nan bane bayan awon bali a agwai likita shi duk ka kawo matsala mu dai muna kira ga mata gaskiya a sake lahiyar ka ta yi komai a rayuwa yau duk abin da za ka yi duniya yan bakar lahiya ta ka rage kuma duk wanda yake cikin wata a ce dan abin da ya daukan nan ya gan shi yana yawo cikin koshin lahiya akwai lokuta da yawa maza suna dan gudun a ce a je a a yi ecograph kamar ma'ana a auna ta hanyar rediyo me za ku ci game da haka wannan ecograph ke yana da umarni saboda ni ana iya gano dan da adako cikin cikin nata yaya yake babban kai gare shi karamin kai gare shi kwanciyar da yake ga mai kyau ce ba mai kyau ba ce ka gani shi yasa ake tambayi ecography in son samu ne mace ta ɗauki ciki in ki zo da kwakwarawa a gano ciki ki ecography in an kwan biyu kamar samu ta shida zuwa wata takwas ke da kanki na ce likita bayan takarda ta in ƙara awo in gani wasu na zuwa su yi shi ma san da ne namiji ne ko mace ce wasu na zuwa suna yin shi wasu na zuwa da su ga lahiyar dan kuma in ki kusan aihuwa ke da kanki kin ce likita a ba ni takarda in ta yi ecography in kwanciyar dan nan mai kyau ne ko ba mai kyau ba in gani ina yi aihuwa shi ko ban zan yi aihuwa saboda ana samu lai macrozome macrozomic suna ke cewa masu babban kai masu kan nan eh, da ruwa cikin shi mace komai ki in dai hakan da ya wuce yadda ake son na wallahi ba ki aihuwa shi amma ga ecography ana iya gano lalle wannan kan na dan nan yana iya wuce wannan hanya kina ki aihuwa shi lami lahiya amma in baki je kika ba ta ya zaki gane sai ki zo ki kama nakuda sai kin gaji ita sashen kin zazo ta ta aiwar da ke ba ta ta gane a lokacin nan daga tushe daga sa hannu ta gano kan dan nan babba ne ba ta ta gane shi amma inda akwai ecography kin zo wurin aiwa ta ba za ta ce a kin gani ki an gaya miki aiko can kan danki babba ne eh to kin ga ba matsala sai a je uwa dan ta a miki hoshi aido danki cikin aidon danki cikin lami lahiya ba sai kin sha wahala kin gaji lokacin nan an tura sai an je can ne wani bi an hiddo da ne za a gano ai wannan yaron ashe babban kai ne gaji shi ecography ai ba sai an ba yin shi ai ba dan ka gano mace ce ko namiji ba a'a wasu na yi saboda mi kaman da ka tai wurin sayan kaya tun tunda ana cewa a sai kayan jinjiri ba sai an zo an zaji a su kayan jinjiri ba shi yasa waɗansu ke yin shi dan su yi shirye-shiryen sayan kayan jinjiri ka tai ka sai kayan mace ka ai namiji kuma ka tai ka sai kayan mace ka ai namiji shi eko na kwatanta mu kaman na hudan ku ai e ko an unhwanin shi menene a gano yadda ke cikin cikin ka ya ya yake saboda akwai dimension waɗanda ba ake cewa kaman na tsatson mace ugu mace yadda ɗa ke hitowa kenan aka ecography tun da wuri za a kira miji a ce to wane ka gama ta ka cikin ta lahiya yake amma kan ɗan nan ba iya ba ta ta shi a gwada maka shi ga radio muna ga ecography shi a ca radio muna ganin da dama aka shi wajen ecography shi ne kula kenan sai ya kirawo mata in akwai mijinta ya ce mata zo ka gani zo ki gani so gani abin da ke da kwai cikin cikin mataka kenan namiji in ma baka da hali ai za ka shirya kai shirin kwashi ba sai an kama ce kana zaton kana dibin jika ce kadai za ka shewa sai ka shiga an ga ɗanta lalle ce akwai gratuity ne amma ai ka san koya ne akwai kit da zaka zo ka sai akwai ransa za ka kai ka sai yau ko ka nemi majin da zaka sa mata za mu tafi shi ma aiki ne ne babban babban umarnin ecography amma mai yawa maza ba su iya gane wannan sai su kamar ɓannan kuɗi ne shi ba ɓannan kuɗi a kan shi. kuna da wani kira ga maza magidanta waɗanda suke da mata masu juna biyu. mu kira muke maza mace mu mun gani saboda wallahi a shekaran jiya muna zaune a likita wani bagwari da kan shi suna eh, kamo hannun matar shi suna tahiya ni na zama ciwo ne gare ta awon fari ne za da ya zo suna tsaye sai na ce mishi to me na ce ko ce mana sai ce a'a ta zo wani awo ne na rikayo ta wallahi abun sai ba mu sha matan da annan cikin ruwa ko wace sai ta mazan ta juya kai ta diba saboda sun ga abun mamaki namiji ya rika ya rika mace wurin awo duka suka juya kai suna kallon shi har ta shiga aka kare mata awo yana zama yana juranta ne yi wannan daɗi yau duniya duk mace da aka ce kin ɗauki ciki namiji ya kayo ki awon kwarin ya kawo ki ya zo likita ya kaki wurin sashen a lokacin da zaka sani madu abin da ake gani in magana kake kuke ganin kaman kan ganin ake ma mata kaman suna cuta wasu kuɗi aka suke amsa ba haka nan bane a lokacin nan gaban ka ne sashen za ta cewa a ka kaza ku te ku auno kaza ku sai kaza kenan ka gani babu shakku cikin duka harkokin da kuke taya fuskan shi in ma baka tsaya baka kawo ta ka tambayi sashen akwai abubuwan da za a yi eh ga abin da za a yi ga ta maka tarasi duka kenan babu babu zancen wani wasu wasu babu wani duk cikin shi kenan kira da muke maza yan kun baka samu ka zo mu dan laitar ka sani ma lokacin duk duniya na duniya ta wallahi a harin ma ko sarakuwarka ko wata yakka ko wata ma'ayyaka su za su da ka zo su da kansu za su jawo ce ka mu ta wurin abu to kama ka muke so ko yanzu wannan al'adun da ganin kamar da abin dariya ne wallahi su ne mahimmanci saboda da kin dauki ciki su tsoye da ke cikin gida ta da ke son san ciki ne kina ka wata ku za a shirya shirya mutum ka ki wurin abu amma yanzu kana ganin kamar bariki ya sa duka ana ta da wannan abubuwa sai ba a kula ma matan nan yaran nan masu samun cikin warin ko kuma mace dai mai ciki ba a kula mata sai a kyale ta sai in tara a yaran ta ne za ta je wani abu amma a da lace za su da kansu ne ana lisance da cikin ke wancan wata ka wata uku gobe shirya zan kai ki wani abu sai ka ga mace ta zo wajen awo amma akwai ta tsohuwa kusa da ta zo kenan sai kina za a bada in ma ba ta ci birkin shi ba wannan tsoho za ta ci birkin shi in ta je da tawa da ta ci a hankali an ce ki kaza an ce. masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon inda za mu yi magana akan irin abincin da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci. Mu huta lafiya. duniya ana ta wani ba ana rawa Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.